له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allah maɗaukakin sarki yana da mala'iku waɗanda suke mai gurbin juna wajen kula da mutum, wasu su zo da dare, wasu kuma da rana, suna kare mutum da umarnin Allah daga irin ƙaddarar da Allah ya rubuta za su kare shi daga gare ta. kuma suna rubuta ayyukansa da maganganunsa hakika Allah baya canza wa mutane wani kyakkyawan yanayin da suke ciki zuwa wani yanayi wanda ba za su yi farin ciki da shi ba, face sai in sun canza abin da ke cikin zukatansu na godiya, kuma idan Allah ya ga damar halaka wasu mutane, to babu mai sauya ganin damarsa, ya ku mutane, ba ku da mai jibintar lamarinku in ba Allah ba. saboda haka ku nemi mafaka zuwa gare shi domin ya kawar muku da duk abin da zai same ku na bala'i.